والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب waɗanda muka ba su attaura cikin Yahudawa da waɗanda muka ba su injila cikin nasara suna farin ciki da abin da aka saukar maka ya kai wannan manzo saboda daidai da ya yi da sashe cikin abin da aka saukar masu kuma daga cikin ƙungiyoyin yahudawa da nasara akwai waɗanda suke inkarin sashe na abin da aka saukar maka wanda bai dace da soye-soyen zukatansu ba ko abin da suka canza a littafinsu suka juya shi ka ce masu ya kai wannan manzo ni dai abin da ubangiji na ya umarce ni da shi shine kaɗai cewa in bauta bauta masa shi kadai kar in haɗa shi da wani kuma shi kadai zan kira kada in kira wani ba shi ba kuma gare shi kadai makomata take da waɗannan ne a taurar da injila suka zo